فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da iko na halartar wannan majalisi mai albarka a cikin wannan makaranta mai albarka na ACB domin fara gabatar da darasi a cikin littafin addu'a wa wadda babban malamin musulunci shekul islam ibn qayyim al-jawziya ya wallafa ibn qayyim na ɗaya daga cikin manya-manyan ginshiƙen ahalus sunna a duniya wadda hannunsa ya taɓa bugun kwanon da aka ma karatu a duniya duka ibn qayyim ba magana ne na karatu a musulunci kawai ake magana tsayin ba duk abu in ya shafi ilimi to ilmin yana da rawar da ya taka a wannan fagen matukar ilimi domin yana ɗaya daga cikin manya-manyan likitocin da duniya ta taɓa yi a karamin duniya shi ya rubuta littafin ibn nawawi wadda har yau harkar ilimi harkar kimiyya harkar likitanci na duniya suna samun taimako da rubuce-rubuce da binciken da inarkai ne a kan harkar likitanci a duniya idan kuma malami ne wadda da yawa daga cikin malamai su kan ce irin waɗannan malamai akan ce musu bujuman malamai wadda suka yi ka suka kosa suka sha karatu kuma suka sha sunna ya rubuta littafin nan sanadiyar wata tambaya guda ɗaya da wani ba tambaya ce kwaya ɗaya aka mishi akan tambayar ya rubuta wannan littafi alkhairin Allah ya kai wa ibn al-qayyim babban abin da littafin ke kunshe da shi na karatu shine kulla alaka tsakanin bawa da Allah kulla alaka tsakanin bawa da Allah yadda mutum zai fahimci wane ne ubangijinsa wane ne mahaliccinsa wa ya kamata ya mai da al'amarinsa zuwa gare shi wane ne macicinsa wane ne makomarsa take hannunsa duk da kaji ake cewa shekara goma sha uku aka yi ana karantar da tauhidi kafin bayan waɗannan shekaru aka zo aka karantar da waɗansu abubuwa da suka shafi shari'a babban abin da aka karantar a waɗannan shekaru shine yadda bayi da su kyautata alaƙarsu da mahaliccinsu na ji daɗi sosai da kalmomin da man sanusi ya yi wajen gabatarwa abu na farko yan uwa ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na ce mu zaɓi wannan littafin mu karanta saboda yadda rayuwa take tafiya wani bayi farfadowa daga cikin magagin mayar rayuwa da yake ciki sai ran da zai bar duniya mu farka kowa ya yi aikin da zai samar mishi da makoma mai kyau addini wani abu ne da Allah ya saukar da shi kamar yadda muka karanta a satin da ya wuce domin tsame bayi daga cikin halin ka gani kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam runguman addini suka yi suka yi shi da gaske tun suna tafiya a bayan ƙasa ake nuna su a ce 'yan aljanna ne duk wanda aka ce ɗan aljanna ne ai ya kasa kayansa kuma ya siyar Allah ya ce min al mu'mini na rijalun sada kuma صدقوا ما عاهدوا الله man فمنهم من wa نحبه ومنهم من wa ma baddalu tabdila Allah ya ce daga cikin waɗannan gwarazan sahabbai Allah ya ce akwai waɗanda sun cika alkawarin da suka yi wa Allah akwai waɗanda tun suna rayu a duniya an sa hannu akan takardunsu sun ci aljanna min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi Allah ya ce duk abinda suka mun alkawari sun gaskata faminhum man kaza na habahu Allah ya ce daga cikinsu akwai wanda ya gama contract ɗin da ke tsakaninsa da Allah iya abinda ake bukata abunsa ya bayar wa minhum mai yantazir Allah ya ce daga cikinsu akwai wanda suke jira su ƙarisa nasu wa ma baddalu tabdila Allah ya ce amma dai ba su canza ba su ne kuma Allah ke cewa rijalun la hihin tijaratun wala bai'un an dhikrillahi waɗansu irin gwaraza ne Allah ya ce da kasuwanci da fatauci da neman abinci bai ɗauke hankalinsu daga addinin Allah ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu amfani lokacinmu mu ribaci lokacinmu wannan lokaci da Allah ya ba mu rararsa wallahi an ba da dama ne in ji manzon Allah saboda mai kyautatawa ya ƙara kyautatawa akan kyautatawarsa mai munanawa ya yi ƙoƙari ya koma da baya ya tuba domin Allah ya karɓi tubansa al'imamu abu Dawud ya fi da hadisi abu sa'idin ya ce akwai waɗansu mutane guda biyu cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ƙulla alaƙa na ‘yan uwantaka a tsakaninsu saboda haka tare suke gudanar da komai na sha'aninsu Wata ran an tafi yaƙi sai aka kashe ɗaya abokin a wannan yaƙi bayan sati guda sai ɗaya abokin shi ma ya yi zazzaɓi Allah sai mai cikawa a gida kwana bakwai tsakaninsu wannan an kashe shi ranar juma'a ran juma'a da ta kewayo Allah ya karɓi ran wannan ta hanyar rashin lafiya abu sa'id ya ce bayan mun mai sallah mun je mun bisne shi a kabarinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan bawan Allah da muka mishi sallah muka je muka bisne shi wata irin addu'a ku kuka mishi sai suka ce manzon Allah mun yi mishi addu'a irin addu'ar da muke ma bayin Allah mun roki Allah ya gafarta mishi mun roki Allah ya haskaka kabarinsa mun roki Allah ya maye mishi mafi alkhairi a cikin iyalansa mun roki Allah a kansa mun roka mun roka mun roka mishi alkhairi manzon Allah mun roƙa mishi kuma Allah ya kai shi matsayin abokinsa da ya mutu abun yaƙi sati guda da ya wuce annabi sai ya ce musu to wannan kuma wace irin addu'a ce kun roƙa mishi Allah ya kai shi matsayin abokinsa da ya mutu a satin da ya wuce annabi ya ce to in dai har yanzu ana fata ya kai matsayin abokinsa da ya mutu sati guda da ya wuce annabi ya ce musu to me amfanin sati guda da shi Allah ya kara mishi azumin nafila da ya yi a waɗannan kwana bakwai ɗin. annabi ya ce to me amfanin su sadakokin da ya yi a wannan kwana bakwai ɗin. annabi ya ce me amfanin su Iyamul lailin da ya yi a wannan kwana bakwai ɗin. annabi ya ce me amfanin su karatun alqur'anin da ya yi a kwana bakwai ɗin. annabi ya ce me amfanin su ai rara Allah ya kara mishi dan ya dada aikin alkhairi annabi ya ce na rantse da wadda ya aiko ni da alqur'ani a sati gudan nan ya ba da rata ma wancan abokinsa da ya mutu a gun yaki ratar da ta kai ratar sama da ƙasa su sun ɗauki kwanaki sun ɗauki kwanaki ribar rayuwa ce to abin da ya kamata mu juyar da hankalinmu abin da ya kamata mu juyar da hankalinmu mu ma kan mu faɗa mu fuskanci abin da ke gaba gare mu duk abin da mutum ya yi a rayuwa duk abin da mutum ya yi a rayuwa duk daren daɗewa zai mutu duk daren daɗewa zai mutu duk abin da ka samu a rayuwa na jin daɗi da walwala da kwanciyar hankali idan ka mutu a hagunce aka ta da kai ba a tafarki nagartacce ba rayuwar ta yi daɗi kuma duk wahala da kuncin da ka sha a rayuwa ran da Allah ya ta da kai aka ce ka je ka sha ruwan alkausara ai kayi rayuwa mai amfani tsakani da Allah yan uwa dalilin saka wannan littafi na adda'uwar dawa shine domin mu farfadar da zukatanmu daga baccin da suke yi mu tunatar da kanmu mu rabauta da abin da zai amfane mu a duniyanmu da lahiranmu Allah ya sa mana albarka bacci daya wannan karatu da muka fara shi a yau Allah ya mana jagoranci a cikinsa duk wani abin da zai zama cikas ko tsayuwa ko dakatarwa ga wannan darasi الله يكفر من دون الله كما يأمن تدم الله يسامو كما لا فيها ما لا يتي بسم الله الرحمن الرحيم سئل الشيخ الإمام العالم الألامة المتقن الحافظ النائب شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف bibn qayyim al-jawziya radiyallahu anhu malam ce tambaya aka yi ma wannan babban malami shehun musulunci shamsuddin abu abdullah muhammad bin sheikh as-salih abi bakr al-ma'ruf bibn al jawziya wanda ya shahara da ibnul al jawziya wannan ibn al jawziya da ake gaya wa ibn qayyim asalin sunansa muhammad bin abi bakr sunan babansa abubakar ibn ayyub aljauziya din wata makaranta ce a nan cikin kasar sham babansa babban principal ne na addinin musulunci shi yake rike da wannan makarantar tun wancan lokacin shi ne ake ce mishi qayyimul jauziya tsayayye mai kula da makarantar jauziya shi yasa shi kuma ake ce mishi ibnul qayyimul jauziya dan tsayayye kan makarantar jauziya wadda anan ɗansa ya fara karatu shi ma sai da ya zan bayi cansala na wannan makaranta to an yi wa malam tambaya tambayar ita ce ma ta ƙulu sadatul ulama'u menene manyan malamai nagartattun malamai amintattun malamin musulunci da su ce kun ji tambayar mai tambayar da ya zo gabatar da tambayarsa abinda ya fara cewa mata ƙulus sadatul ulama menene abinda manyan malamin musulunci da su ce mana malamai masu albarka wace fatawa da su bamu a immatu dini shugabannin addini radiyallahu anhum ajma'in Allah yarda da su baki ɗayansu fi rajulin tambayar akan wani mutum ne ubutiliya bibaliyatin wadda aka jarrabe shi da wata musifa a rayuwa fi rajulin ubutuliya bibaliyatin wani mutum ne Allah ya jarabce shi da wata masifa a cikin rayuwarsa wa alima wannan da yake cikin wannan musifan sai ya tsinkayo sai ya fahimci annaha inista marrat fihi har idan wannan matsalar ta ci gaba da bibiyansa ba a samu saukinta ba ba a samu warakanta ba afsadat alaihi dunyahu wa akhiratuhu za ta lalata mishi duniyarsa da lahirarsa shi wanda ya fada cikin wannan musiba yace ana gafarta malam wani mutum ne ya fada cikin wata musifa ta da baibaye shi ta addabe shi Ƙarshe sai ya fahimci cewa wannan musifa da ya fada cikinta inistamarrat fihi in dai ta ci gaba da ruruwa a tattare da shi ta ci gaba da gudana ba a dakatar da ita ba ba a warkar da ita ba afsadat alaihi duniyahu wa akhiratahu wannan masifar za ta gurbata mishi duniyarsa za ta gurbata mishi lahirarsa ba zai amfani duniya ba ba zai amfani lahirarsa ba domin dama da duniya da lahira ai mutalaziman ko suna tare ne man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma idan mutum ya kyautatu a duniya al'amurra suka tafi to a lahira zai dace da rahamar Allah idan abubuwa suka gurɓace mishi to a can ma za su gurɓace mishi annabi ya ce mutum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu a kai, sannan ana ta da shi ne akan abin da ya mutu a kai. wannan musifa da ta'addabi addabi wannan bawan Allah ya ce sai ya tsinkayi idan har wannan masifan ba a taka mata birki ba idan har ba a magance ta ta rabu da shi ba to za ka lalata mishi duniyarsa a rayuwar duniya rayuwar banza zai yi bai amfani rayuwar ba sannan kuma za ta ɓata mishi kiyamarsa in ya je lahira ba zai amfani lahirarsa ba wa hadafi ijtahada fi daf'iha an nafsihi sannan yayi iya ƙoƙarinsa ya tunkuɗe wannan masifa daga kansa wadda za ta ɓata mishi rayuwar duniyarsa ta ɓata mishi lahirarsa bi kulli tsarikatin ta kowace hanya da zai bi ya ga ya da wannan musifan yace ya bi kuna jin tambaya duk hanyar da zai bi ya warware matsalar ya yi amfani da kuɗinsa ya yi amfani da shawara ya yi amfani da duk da barbaru da zai yi amfani da su a rayuwar duniya ya ce ya yi amfani da su amma fa ba ya zadu illa tawakkudan wa shidda wannan masifar ba abin da take faruwa da ita ba abin da ke faruwa da ita sai karuwa da kuma tsananta kullum ana neman maganinta kullum tana da ɗaruruwa sannan wannan musiban shi wadda ke cikin musiban ya tabbatar har in bai samu magance wannan matsalar ba da duniya da lahira ya yi asararsu ɗan uwa muna fahimta? da shahada fi dafiya ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ya ga ya tunkuɗe wannan musifa an nafsihi ga barin kansa bi kulli tsarikatin ta kowace hanya da zai bi yace ya bi famar yazdadu illa waƙudan wa shidda yace amma ba abin da ke faruwa sai ƙara ƙaruwar wannan musifan daɗa ruruwa take yi wa shidda daɗa tsananta take yi sai yace wa malam famal hila fi dafiha ala gafarta malam menene shawara menene dabara wajen gusar da wannan masifa da take tattare da ni famal hila fi dafiha menene dabara menene shawara wace hanya za a bi domin gusar da wannan matsalan wama tsari ila kashfiya ina ne hanya menene hanya wajen yaye wannan musifa da muke ciki muna fahimta farahim Allahu man a'ana mubtada mai tambayar sai yace Allah ya jikan Allah ya rahama ma wadda ya taimaki wadda ke cikin musifa wadda ke cikin jarraba kun ga malam addu'a malam wace hanya za mu bi domin yaye wannan matsalar sai yace farahim Allah man a'ana mubtala Allah ya jika Allah ya jikan ya rahama ma wadda ya taimaki wadda ya fada cikin jarraba wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akihi Allah na shirye ya taimaki bawa matukar bawan zai taimaki dan uwansa yanzu kun ga mai tambayin har ma ya dawo hadisi ko wata yana halartar wuraren karatuttuka wata shi ma ya yi ido a karatu bayan ya yi addu'a wa malam kuma sai ya karanta wa malam wani hadisin annabi da annabi ya ce wallahu fi aunil abdi Allah na shirye wajen taimaka ma bawa ma kanil abdi fi auni akihi matukar bawan zai taimaki dan uwansa abtuna ma'ajurin ku ba mu fatawa malam akan wannan matsala ku samu lada sanadiyar fatawanku rahimakumullah ta'ala Allah ya muku rahama baki daya fa adaba sheikh yan kwa mun ji tambayar da yayi akan wannan tambayar aka rubuta littafin adda'u wa dawa menene damuwan wannan mutumin ko menene damuwan babu wata damuwa kwaya ɗaya da zaka warware matsalar rayuwar duniya ko ta lahira face sai da ibnu qayyim ya bada shawaran yadda za a warware ta wace hanya za ka bi ka ci jarabawanka ya bada shawara a ciki in dai abin matsala ne sai da ya ba da hanyar da za a fita a matsalar sha'anin duniya ne ko sha'anin lahira ne domin mai tambayan cewa yi matsalar da ya fada ciki jarrabar da ya fada ciki idan ta ci gaba da bibiyansa zai rasa duniyarsa zai rasa lahirarsa to akan haka aka amsa mishi tambayarsa yadda zai magance matsalolin duniyarsa ya magance matsalolin lahirarsa yan uwa har Allah ya kaddari mu kai zuwa ƙarshen littafi duk lokacin da muka zauna darasi kafin mu fara karatu ka hararo tambayar da ta sa muka fara karatu za ka fi gane karatu duk lokacin da aka zauna za a yi karatu. ka sake hararo wai ne dalilin karatun adda dawa sai ka tuno wani mutum ne ya fada cikin wani hali na kakani kayi yace wannan hali da ya fada na kakani kayi duk hanyar da zai biya fita a cikinta ya biya gagara fita ya kuma fahimci wannan halin kakani kayi da ya fada ciki za ta iya haramta mishi duniyarsa ta haramta mishi lahirarsa sannan kullum da ɗaruruwa da tsananta wannan halin da ya fada cikin yake ka dinga hararo wannan ana ɗora karatun a kai za ka fi gane alaƙar karatun da kuma tambayar da kuma alaƙar karatun da tambayar da kuma rayuwarka fa ajaba sheik sai malam ya amsa mishi al-imam al-alim sheikhul islam muftil muslimin shamsuddin abu abdullah ibnu abi bakrin ibnu ayyub imamul al-madrasah al-jawziya rahimahullahu ta'ala fasalin da malam ya bude sai yace li kulli da'in dawa kowace cuta kowace matsala tana da maganinta adda'u in kana so ka fassara ta ka more ka ce matsala ta jinya ce matsala ta damuwa ce matsala ta fitina ce adda'u wa dawa'u cuta da magani matsaloli da magungunansu lokacin da malam ya ji tambayar mai tambaya abin da ya bude fasalin farko da shi sai ya ce mishi li kulli da'in dawa'un kowace cuta da maganinta kowace matsala da mawarwararta alhamdulillah malam ya ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah amma ba'du malam ya ce bayan haka faqad sabata fi sahihil bukhari ya tabbata a cikin sahihul bukhari min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu a hadisin abu hurairah Allah ya yarda da shi an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa'a Allah bai saukar da wata cuta a bayan ƙasa ba Allah bai saukar da wata matsala a bayan ƙasa ba illa anzala lahu shifa'an face sai da ya saukar ma wannan cutar warakarta sai da ya saukar ma wannan matsalar warwararta hanyar da za a bi a warware ta kun ji abin da ya fara mishi da ya zo amsa tambayan abin da ya fara isar da saƙo wa mai tambayan sai ya ce mishi annabi ya ce babu wata cuta a duniya face Allah sai da ya saukar da maganin cutar kun fahimci magana haka tsarin musulunci yake idan mutum ya zo da matsala ta jinya don kana likita karka ce mishi ba magani ka ce kai ne baka san maganin ba amma akwai magani akwai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wa fawqa kulli bi ilmin alim in baka sani ba Allah ma bai sani ba ladabi ne na musulunci ladabi ne na musulunci sassauci kar ka duba mutum ka ce to fa sai hakuri sai dai kawai a sha magani ba za a warke ba wannan yana daga cikin karya ka'idar duniya, in ka gaya wa mutum haka sabuwar cutar da za ka sa mishi za ta fi mishi illa sama da cutar da take jikinsa kun fahimta annabi ya ce yassiru wala tu'assiru bashiru wala Nafiru. duk lokacin da za ku mu'amala da mutane waɗanda suke da matsaloli da damuwa annabi ya ce a dinga samun sauƙi kar a dinga samun tsanani a dinga samun bishara da ɗokantarwa kar a dinga samun korewa da tsanantarwa ma bu'istum muyassirin wa lam tub'afu mu'assirin annabi ce Allah ya samar da ku ne don sassautawa ba don tsanantawa ba kafin yanzu maran ya fara mishi bayani da shawarwarin da zai bashi akan matsalolin da suka dabaibaye shi sai ya ce mishi to ka sani malam babu wata matsala a duniya da Allah ya saukar da ita a bayan ƙasa face sai da ya saukar da hanyar da za a bi a warware ta zai ji sauƙi ko ba zai ji ba domin jawabin da ya gaya wa malam shine wa ta hadafi fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqatin duk hanyar da za a bi a warware an bi ba abin da aka samu na sauki malam ya ce mishi za a samu sauki ba wata matsala da ba ta da maganinta wa sahihi muslim sannan ya zo a cikin sahihu muslim min hadisi jabir bin abdullahi radiyallahu anhu hadisin jabir ɗan abdullahi Allah yarda da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace li kulli da'in dawa'un annabi yace ga kowace cuta akwai maganinta fa idza usiba da'ud da'i idan aka dace da maganin ciwon bai abi idnillahi azza wajal to mai jinya sai warke da izinin Allah kun fahimci hadisin annabi ya ce likulli da'in dawa'un kowace cuta da maganin sai annabi ya ce fa'iza usiba dawa'u da'i idan an dace da maganin cutar bari a bi lahi mara lafiyan sai ya warke da izinin Allah akan iya samun cutan a yi ta magani amma ba maganin ta ake yi ba to kun ga yanzu ba da ita ma ake yi ba kenan ba zai hana ta ruruwa ba yanzu ya fara haska ma wannan mutumin ya fahimci cewa abu na farko akwai magani amma abu na biyu sai in maganin ciwon kan aka samu kafin ciwon ya warke duk maganin da za a yi in ba maganin ciwon aka samu ba zai hana ciwon ci gaba ne to annabi ya ce fa'iza usiba da wa'udda'i in an dace da maganin cutar bari a. bi iznillahi azza wa jal sai mai jinya ya warke da izinin Allah madaukakin sarki wa fi musnad al-imam ahmad a cikin musnad na al-imam ahmad min hadisi usama bin sharik hadisin usama bin sharik an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam qal yace inna allaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa'an Allah bai saukar da wata cuta ko wata matsala a bayan ƙasa ba face Allah sai da ya saukar da warakar wannan cutar ko matsalar in kuma muna fahimta yanzu malam yana ta kawo dalilai ne a musulunci da ke karfafan cewa duk halin da wannan mutumin yake ganin ya shiga ba wata matsalan da Allah bai saukar da hanyar da za a warware ta ba jama'a mun fahimta alimahu man alimahu annabi ya ce wadda ya san mawarwaran ya san maganin ya sani wa jahilahu man jahilahu wanda ya jahilta ya jahilta amma akwai akwai akwai akwai in ka sani ka sani in baka sani ba ka ce baka sani ba amma akwai akwai in ji manzan Allah alimahu man alimahu wadda ya sani ya sani wa jahilahu man jahilahu wadda ya jahilta ya jahilta wa fi lafzin a wani lafazin hadisi na daban inna allaha lam yada da'an illa wa lahu shifa'an Allah bai saukar da wata cuta a bayan ƙasa ba face sai da ya saukar da warakar wannan cutar audawa'an ko ya saukar da maganin wannan cutar illa da'an wahidan annabi ya ce wata cuta ce guda ɗaya wata matsala ce guda ɗaya Allah ya saukar to ita sai bai saukar da hanyar da za a warware ta ba ƙalu ya rasulallah sabai suka ce ya manzan Allah ma huwa wace matsala ce ko cuta ce wannan matsalar kada sai ce alharamu tsufa shi tsufa ba a shawara kun fahimta duk matsalar duniya ko kowace iri ce idan ba tsufa ba ne za a warware ta illa iyakaci wadda ya san hanyar da za a warware ya sani wadda bai sani ba bai sani ba amma akwai hanyar warware ta akwai annabi ya ce matsala ɗaya ce Allah ya sauko da ita duniya ita bai ba da hanyar da za a warware ta ba ita ce tsufa to abin in ba tsufa ne za a iya warware shi kun fahimci maganar yan uwa قال الترمذي ya ce ha za hadisun sahihun, wannan hadisi ingantacce ne fasali na biyu malam sai ce dawa'ul iji a su'al maganin jahilci al'iyu huwa aljahalu waljahalu da'un jahilci ciwo ne jahilci ciwo ne saboda ka fasali na biyu malam sai ce da wa'ula inyi as maganin jahilci in kana da rashin lafiya na jahilci annabi ya ce as tambaya as-su'al wa ayi tambaya a nemi ilimi a kansa za a warke ko ba za a ba za a malam ya ce wa ya wannan magunguna da Allah ya saukar na cututtuka to ya game baki daya cututtukan zuciya war ruhi cututtuka irin na ruhi wal badani cututtuka irin na gangan jiki wa adwiyataha da kuma magungunansu ba ya ce inna Allah lam yaba da'an illa wa ba'a lahu shifa'an ba Allah bai saukar da wata cuta ba sai da ya saukar da maganinta to shi ne malam sai ce wa haza ya ummu adwa alqalbi wannan cututtuka da aka saukar da magungunansu ya shafi magunguna cututtuka irin na zuciya zuciya ai tana ciwo ko fi qulubihim maradun akwai cututtuka wadda zuciya suke kamawa zina ciwo ne mazinaci maras lafiya haka Allah ya faɗa a cikin suratul ahzab ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala taqba'na bil qawli fayatma allazi fi qalbihi maradun Allah ya ce kar ku dinga rere maganan ku mata bare wani maras lafiya ya sa tsammani waye maras lafiya mazinaci bai da lafiya sata ciwo ce hasada ciwo ce ciwo ne ko ba ciwo bane hasada ita ce ma ciwon da tafi kowane ciwon muni a duk ciwon da dan adam yake yi ciwon zuciya da ciwon gangan jiki ba ciwon da yafi muni irin ciwon hasada muna fahimta ko to wannan magana da annabi yake cewa Allah bai saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar da maganinta malam sai ya ce wa hadha ya ummu adwa alqalbi wannan ya shafi cututtukan zuciya wal ruhi da cututtukan ruhi wal badani da cututtukan gangan jiki wa adwiyataha da kuma magungunan su duka yadda cututtukan suke nan haka kuma Allah ya saukar da magungunan su wa qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al jahla da'un dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya jahilci cewa ita ma cuta ce wa ja'ala dawa'ahu su'alul ulama annabi sai ya sanya maganinta Shi ne tambayar malamai jama'a kuna fahimta wani irin darasi mana yake abu na farko yana gaya ma wadda ya tambaye shi akwai magani magani akwai hanyar da za a bi ka fita daga cikin wannan halin kakanika yin akwai hanyar matsalar da za a samu sai dai in ba a dace da maganin ciwon kan ba amma akwai maganin akwai maganin to yanzu salo na uku sai malam ke ce mishi to fa kuma ɗaya daga cikin manya-manyan cututtuka akwai jahilci da ƙin tambaya domin hausawa suka ce duk wanda ya ɓoye ciwo ciwo zai ɓoye shi kun gane magana wai matsalar akwai maganinta in baka sani ba ka je ka yi tambaya wani zai gaya ma yadda za a warware ta fasalu ala bishiri. in kuntum la ta'lamu saboda haka yanzu tambayar da mai tambaya yayi cewa wa malam yake yi wa qad jitahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqatin to wata il yayi ta kokarin magance matsalar ne da kansa bai kai ta gaba ba malam sai ya kawo mishi magana akan cewa aikin tambayan ma shi ma sabon ciwo ne inda kana tambaya da ka warke Wata kai ne kai ta yunkurin warware matsalar da kanka da kanka ko kuma wadda kake shawarwari da su su ma ba su san kan ciwon kan ba amma akwai magani akwai magani kun fahimci magana farawa abu daud fi sunanihi al-imamu abu daud ya rawaito a cikin sunan nashi min hadisi jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu hadisin jabir dan abdullahi Allah yarda da shi kal yace karajna fi safarin wata rana mun fita wata tafiya fa asaba rajulan minna hajar sai wata majajjawa ta samu wani daga cikinmu da dutse fashajjahu fi ra'asihi wannan dutsen da ya zo ya same shi sai ya fasa mishi kansa sun mahtalama yana cikin wannan halin a halin tafiyan wani dare da ya same su suka yi zango sai kuma ya yi mafarki to kuma sai wanka ya kama shi kuna fahimta? karajina fi safari. jabir ya ce mun fita wata tafiya Musa, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asaba rajulan minna hajarun sai wani dutse sai ya zo ya bugi kan wani daga cikin mu sai ya fasa mishi kai fa shajjahu fi ra'sihi sai ya bare mishi kansa sun mahtalama wannan mutum da ya samu fashewan kan sai kuma mafarki ya same shi fa sa'ala ashabahu da ya tashi gan shi da janaba sai ya tambayi sauran sahabbai da suke tare da shi fa kada yace hal tajiduna li ruksatan fit tayammum shin za ku iya ban fatawa ku samar mini da sauƙi in yi taimama in ci gaba da ibada na tun da ba zan iya wanka ba ga fashe wankan nan kalu sai suka ce ma na laka ruksakan ba wani sauƙi da za mu sama maka wa ta taqdiru alal alalma, ai za ka iya amfani da ruwa faktasala wannan mutumin sai ya je yi wanka da ruwa kamata sai ya mutu falamma kadimna na nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam Jabir dan Abdullahi yace lokacin da muka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ukbira bizalika sai aka bashi labarin abinda ya faru da wani dan uwa da muka tafi da shi an yi jifa jifa ya fasa mishi kai ya zo ya tambaye mu fatawa akan ko zai samu sauki na yayi taimama ya ci gaba da ibada amma dai muka ce mishi babu sauki tunda muna ganin da karfinsa a jikinsa ai zai iya amfani da ruwa sai ya je ya yi wanka sanadiyan wannan wankan kuma sai ya mutu fakara sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce kataluhu sun kashe dan uwansu katalahumullahu Allah wajaran abin da suka yi ala sa'alu idza lam ya'lamu annabi ce dan me ba za su tambaya ba su ma in ba su san fatawar ba fa inna ma shifa'ul ayyi as'al annabi yace ai maganin jahilci tambaya yan uwa kuna fahimta da ya tambaye su sai suka ba shi fatawan a bisa kuskure sanadiyan kuskuren sai ya ƙara mishi musifa akan musifa yanzu waɗansu manya-manyan darussa guda uku malam ya fito da su ma wannan mai tambayan abu na farko dai matsalarka akwai mawarwara abu na biyu shine in baka san mawarwaran ba ka dinga tambaya in abu ya dame ka abu na uku kai da za a maka fatawa idan baka san kan abin da aka tambaye ka ba ka amsa za ka sake jefa wadda ke cikin matsalar a cikin wata muguwar matsala kun fahimta to yanzu wata in wancan da ya ce duka hanyar da zai biya bi abu na ta ruruwa wata ilmalan na mishi flashing cewa irin wannan fatawar ya samu har yanzu kenan ba a dace da maganin ciwonsa ba annabi ya ce ai fa inna ma shifa'ul i a su'al iyaka maganin jahilci tambaya in baka san abu ba annabi ya ce ka je kai tambaya kai kuma in aka tambaye ka baka sani ba annabi ya ce kai kuma karka amsa yanzu duniya za ta zauna lafiya inda muna tafiya akan waɗannan ka'idodi yan uwa kai duk abin da ya dame ka na farko kai da aƙidar musulunci ce cewa akwai maganin abu akwai mawarwaran abu wannan ita ce islam abu na biyu kuma sai an dace da maganin abun kafin ka warke abu na uku kuma ɓoye matsalar ba za ta sa ka warke ba abu na hudu kai kuma da aka kawo maka kukan abin in baka sani ba karka amsa annabi sai ce innama kana yakfihi an yatayammam iyakar abinda zai wadatar da shi ai da kun yi tambaya da sai yayi taimamansa wa ya asira sai ya dan yayyafa ruwa a inda ya samu fashewan kan au ya asiba ko kuma ya daura wani kyalle kamar bandeji akan raunin san ala jurihi akan wannan raunin kirkatan ya ɗora wani kyalle summa yamsaha Alayya sai ya shafa a kai wa yaksil fa'ira jasadihi sai ya wanke sauran gangan jikin da bai fashe ba annabi ya ce wannan shine fatawa jama'a muna fahimta annabi ya ce sai ya sa kyalle sai a sa mishi bandeji sai a rufe gun inda du yake jikinsa lafiya kalau sai ya wanke jikinsa inda kuma ya fashe aka sa bandejin annabi ya ce sai ya shafa ruwa a gun annabi ya ce da kun ceci dan uwanku jama'a mun fahimta fa akbara annabi sai ya bada labari a wannan hadisin annal jahala da'un cewa jahilci cuta ce wa anna shifa'ahu as-su'al maganinsa abinda ke warkar da shi shine tambaya yanzu jama'a muna jin irin jerin yadda malam ke shirya wannan mutumin yadda zai rayuwa ko Alƙur'anu shifa'u malam sai ce to bari in fara baka magunguna da farko Alƙur'ani magani duk maganin da Allah ya saukar ake warware wata matsala da shi ba abin da ya sha gaban Alƙur'ani. ai ko gayu ma sun san haka eh ana ta iskanci a makaranta ana ta tsara in jarabawa zai kaji to malam za mu iya haɗuwa mu karanta ƙur'ani eh. ko gaye ya san kun Allah to alqur'ani shifa'un alqur'ani waraka ne alqur'ani babban kundi kai tsaye wajen warware kowace irin matsala babu abin da ya sha gaban alqur'ani yanzu dai mun ji shawarwarin da malam ya ba mu wannan bawan Allah ko yan uwa to yanzu kuma za a fara mishi darasi akan magunguna ya ji wanne ya taɓa jarabawa wataƙil kai ma in kana da matsala ka ji ka taɓa jarabawa ko kuma baka jaraba irin wannan maganin ba ita dai wannan matsalar kan ka jarraba magungunan da za a bayar din za a warware su da ikon Allah alqur'anu shifa'un alqur'ani magani ne wa kad akbara subhanahu anil qur'ani annahu shifa Allah madaukakin sarki ya ba da labari game da alqur'ani cewa alqur'ani waraka ne faqala ta'ala Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan inda mun sanya wannan alqur'ani ya zam alqur'ani ne ba'ajami abin karantawa ne cikin ajamanci misali a ce an saukar da alqur'ani ne da turanci ko an saukar da alqur'ani ne da hausa ko an saukar da alqur'ani ne da indiyanci duk yaren da ba larabci bane ba ajamanci ne Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan inda mun sanya wannan alqur'ani ya zama abin karantawa cikin wani harshe ba larabci ba laƙalu to da larabawa sun tuhumi alqur'ani sun ce laula fussilat ayatu don me ayoyinsa babu tafsili babu tsefewa da bayanai babu tsefe bayanai dalla dalla mun gane ko banda larabci ba yaran da yake iya fitar da bayani yadda ya kamata to sai dai kawai a dan duddunkula ma'anan sai a ɗauko wata ma'ana a ɗora shi yasa babu yadda za a yi ka iya fahimtar musulunci in baka karanta larabci ba duk wata ma'ana da za a bayar ma duk abin da kake ganin an bashi an dan ba da shi ne daidai amma akwai abubuwa da yawa wadda ba yaren da zai iya karɓan su sai larabci saboda haka Allah ya ce laƙalu da larabawa sun ce laula fussilat ayatuhu don me ba a fassale ayoyin ƙur'anin filla-filla ba domin duk ayar da suka zo suka karanta sai sun ga gyara a ta. mun da ko a ajamiyun wa arabi yanzu a ce littafi ba ajame annabin littafin shi kuma ba larabe? Allah ya ce kulka gaya musu huwa lillazina amanu hudan wa shifa wannan alqur'ani ga waɗanda suka yi imani da Allah shirya ne kuma waraka ne wannan dalili ne akan alqur'ani ashifa'u ne qul Allah ce ka gaya ma al'ummarka al'ummarka huwa shi wannan alqur'ani lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani da Allah hudan shirya ne wa shifa'un kuma waraka ne wa ta'ala Allah ya ce a wani gu wa nunazzilu min alƙur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna sassaukarwa a cikin wannan alqur'ani abin da yake waraka ne kuma rahama ne ga dukkan mumini wannan ayan ita ma dalili ne akan alƙur'ani waraka ce wa min huna li bayani jinsi malam yace min da take cikin wa nunazzilu min alqur'an to wannan min din li bayanil jinsi malam yace tana bayanin jinsin Alƙur'ani ne muna saukarwa daga wannan alkur'ani la littaf'i ba wai min ce ba da suke maganan wani bangare banda wani bangare inda tab'idiyya ce sai a ce wani nazzilu min alqur'ani muna saukarwa a wani sashin qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin abinda yake waraka ne rahama ne kenan wani sashi babu wannan warakan babu wannan shirya mun gane ko malam sai ce to wannan min din min ce li bayanin jinsi fa innal qur'ana kullahu shifa'un malam yace alqur'ani dukkan sa baki ɗayan waraka ce kama kala fil ayatil mutaqaddima kamar yadda Allah ya faɗa a cikin aya da ta gabata a baya fa huwa shifa'un lil qulub min da'il jahli wa shakki war raibi magani ne na warkas da zukata min da'il jahli daga cutar jahilci kasan jahilci babban bala'i babu musifa mafi muni kamar jahilci to Allah ya saukar da alkur'ani ya zama waraka fa huwa shifa'un lil qulub waraka ce ga zukata min da'il jahli daga cutar jahilci wa shakki war rabbi da kuma kokonto da kuma shakka na cikin zuciya falam yunzil Allah subhanahu wa ta'ala min as-sama'i shifa'an Allah bai saukar da wani magani daga sama ba kattu da dai Allah bai taba saukar da wani magani a saukar wa bayi cewa wannan abin magani ne da zai warkas da su daga duk wata matsala da ta dame su a duniya a ammu wadda ya fi gamewa wajen magani wala amfa'u ko wadda ya fi kowane magani amfani wala azamu ko wadda ya fi kowane magani girma wala an ja'u ko kuma wadda aka fi nasara wajen yin amfani da shi fi izalati da'i wajen kawar da ciwo min alkur'an kaman alkur'ani Allah bai taba saukar da wani magani mafi amfani mafi ta'asiri akan cuta mafi gusar da cuta mafi narkar da cuta ko matsala kamar alkur'ani ba duk magungunan da Allah ya saukar kowane magani na bayan alkur'ani ne jama'a muna fahimta ko kowane magani yana bayan alkur'ani ne malam ya ce Allah bai saukar da ɗai wani magani daga sama ba a ammu wadda ya fi gamewa wajen cututtuka shi alkur'ani yana shiga kan kowane ciwo komi da ruwanka zai shiga kan basir ya shiga kan typhoid ya shiga kan bashi ka lura sauran magunguna maganin da zai ciwon kaza babu dama a yi jinyar kaza da shi malaita to ba a taba saukar da wani magani a ammu wadda ya fi gamewa shi ba wata matsala da za a zo warware ta a ce alkur'ani ba zai shiga cikin ba babu ciwo amma in ka ɗauki qur'ani duk maganin da za a yi aiki da shi in yi amfani akan wata cuta baya amfani akan wata cuta idan ka ɗauki alkur'ani duk maganin da za a yi amfani da shi zai iya maganin wani ciwo ya kau da shi amma in an zo jinyan wani ciwo bai isa ya shiga kan wannan ciwon ba to alkur'ani ba wani ciwon da alkur'ani ba shiga kansa babu wata matsala da alkur'ani ba shiga kanta a ammu wala anfa'u mafi gamewa mafi amfani wala azamu mafi girma wala anja mafi amfanarwa a ga tasirin amfaninsa fi izalati da'i wajen gusar da cuta min alquran kamar alqur'ani Allah bai saukar da kamar alkur'ani ba wa sabata fi sahihaini ya tabbata a cikin bukari da muslim min hadisi abi sa'id al-kudri hadisin abu sa'id al-kudri qala abu sa'id yace in talaka nafarun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi safaratin safarwa waɗansu jama'a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun fita wata tafiya da suka yi ta baki daya annafar mutanen da suka tashi daga uku zuwa goma wannan adadin su ake ce musu annafar mun fahimta ko in talaka nafarin min asabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace waɗansu mutane cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun fita fi safarin wata tafiya safa ruwa da suka yi ta hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arabi har suka iso wani district wata anguwa wani yanki daga cikin yankin larabawa wata anguwa daga cikin anguwannin larabawa fastabafuhum da suka isa anguwar a matsayin su na baki sai suka je suka nemi a sauke su a ba su liyafa a ba su masauki da abincin da za su ci kafin su kwana su wuce fa'abau an yi zayyifuhum mutanen ƙauyen sai suka ƙi karɓansu a matsayin baki suka ce ku wuce mu ba mu sauke bako a cikin garin babu wadda zai sauki wani a cikin gidansa suka yi duk bakin da za su yi a ba su masauki mutanen nan suka ce ba za su ba su ba faludiga sayyidu zalikal hayy sai wani abu mai dafi sai ya harbi sarkin wannan anguwan mai anguwan ko sarkin ƙauyen fahimta ko alladgu shine harbin abu mai dafi cizon maciji harbin kunama duk abin da in yayi harbi yakan bar dafi to akan ce alladgu faludiga da zalikar hayy sai wani abu mai dafi sai ya harbi sarkin wannan ƙauyen ko anguwar ba sa'au lahu bi kulli shay'in sai suka yi ta kai kawo da duk abin da suka sani magani ne na wannan dafi la yanfa'uhu shay'un duk abin da suka yi bai yi aiki ba kun ga yayi kama da tambayar wancan mutumin ko yanzu malam yana so ne ya gaya mishi sai an gamsar da shi akwai magani in ka yi ta kai kawo don gusar da matsalanka bata gushe ba to ga hadisin annabi ma wani ma wani abu mai dafi ne ya harbe shi duk mutanen ƙauyen aka haɗu aka yi dabaran da za a saukar da dafin bai sauka ba saboda ba su samu maganin ba amma rashin saukar da dafin shi nuna babu maganin mutanen ƙauyen ba su sani ba ne ba fasa'u lahu bi kulli shay'in haka suka yi ta kai kawo akan sarkinsu a nemo wannan a nemo wannan wannan likitan ya duba wannan likitan ya duba la yanfa'uhu shay'un duk abin da aka bashi na maganin ba abin da ya amfanar da shi Fa fatahum ƙarshe sai suka yanke shawara suka ce to bakin mun nan da muka hana su masauki ga su can sun yi zango a bayan gari mu je mu tambaye su tunda duk anguwan mu an rasa mai magani ko su za mu samu wadda ya san wani abu a ciki jama'a kuna fahimta fa sai suka zo suka samu wa'annan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kalu sai suka ce ya ayyuhar rahab ya ku waɗannan jama'a inna sayyidana ludiga shugabanmu sarkinmu wani abu mai dafi ya harbe shi wasu aina lahu bi kulli shay'in mun yi ta kai kawo a kansa da duk abin da muka sani na magani layan yanfa'uhu shay'un amma ba abin da ya amfani fa hal a ahadun minkum min sha'in shin a cikinku akwai wadda ya san wani lakani na abin da ke karya dabi kun ji tambayin da suka yi faƙala ba ba'dhum wani daga cikin sahabbai sai ce na'am wallahi inni ya ce wallahi na san ruƙuya da zan mishewarki kun fahimta na san wata rukuya da zan mishi ya warke walakin wallahi sai dai na rantse da Allah laqadista dafnakum falam tudayyifuna ai mun nemi ku sauke mu ku ba mu wajen kwana ku ba mu abinci kun hana mu fama ana biraqin lakum wallahi fir ba zan yadda na muku rukuyan nan ba hatta taj'aluli ju'lan har sai mun yi ciniki kun ajiye mun kuɗi na ni na san maganinsa na san abin da za a yi a warki amma ba zan yi ba tun da mun zo mun nemi masauki kun ƙi mu, to ba zan war ba zan bashi magani ba har sai an yanke mini abin da za a bani in uwa kuna fahimta salahuhum ala kafi'in min alganani to sai suka daidaita akan waɗansu tumaki aka yanke aka yi ciniki sai da aka yi cinikin awaki guda talatin to ai duk abin da baka sani ba bai da tsada in za a koya maka ko ba haka bane ba bai da tsada shi yasa babu babu abu mafi muni na taɓewa kamar ganin tsadan karatu ko fahimta ko karatu bai tsada masara ce take tsada dawa ma yana tsada amma karatu bai tsada Allah ya samu dace fasalahuhum ala qati'in min al-ganami saboda haka sai suka daidaita da su akan wani yanki na dabbobi fantalaka yadfulu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin wannan sahabin sai ya je kan sarkin inda abu mai dabin ya harbe shi sai ya je yana karanta mishi fatiha alhamdulillahi rabbil alamin idan ya gama fatiha sai ya tofa a inda abin ya yi harbi annama na nashaqa min iqalin yana gama karanta mishi fatiha sau bakwai mutumin nan sai ya tashi kamar an cire shi a turu kafin idan mutum ya warke ko jinnu ya guje shi farfado in ya tashi sai dinga shayi me yake faruwa ko to haka mutumin nan ya tashi ka annama na nashaqa min iqalin kamar ya kubuta ya fita daga cikin talala da aka mishi fantsala ka mishi. kawai sai tashi kama tafiya wa ma bihi qalabatun sai zan ba wani damuwa ko zogi ko wani radadi ko wata matsala da take damunsa shine kalaba kun fahimci magana yanzu wani saƙo malam ya sake isar ma wannan mutumin ya ba shi misali da abin da ya faru da shi kun fahimta yan uwa ga wani nan irinsa wata kunama ce ko maciji ko wani abu mai dafi ya harbe shi mutanen garin suka yi ta kai kawo tuntuni aka gagara samun magani sarki na kwanci sai da aka zo aka yi tambaya sai aka samu magani da aka samu magani kuma sai ya tashi Kuma fahimta abu na gaba shine shi alkur'ani warkas wanda yake domin idan aka yi jinyan majinyaci wani jinyan gwargwadon tasirin maganin to gwargwadon watsakewan mai jinya in kuwa kuna fahimta na ma'ana wani in ya kwanta jinya idan ya dace da maganin to gwargwadon tasirin maganin da aka bashi ya yi jinyar shi to wani sai ya kwana uku kuma sai watsake fara zuwa aiki wani kuma bayan ya samu sauki sai ya kai sati tukunne fara zuwa aiki wani sai ya yi sati biyu wani sai ya yi wata shi kuma wannan da aka mishi da qur'ani a lokacin ya tashi ya kama tafiya kun ko yanzu waɗancan da wani abu mai dafi ya ji sarkinsu idan da sun zauna a gida da dafin nan zai sauka to tun da suka yi ba su sani ba sai ya nuna kuma babu magani da suka tambaya sun samu magani ko ba su samu ba wannan duka malam na sake karfafan mai tambayansa ne ya fahimci cewa ita matsala idan ta taso duk abin da aka yi amfani da shi na magani matukar ba shi ne maganin ciwon ba ba sauƙi za a samu ba idan kuma ba a yi tambaya ba ba za a samu maganin ciwon ba jama'a mun fahimta fantsara kayan shi wa ma bihi kalabatu wannan mutum sai ya tashi ya kama tafiyansa ba wata damuwa da take damunsa kare ya ce fa aufauhum ju'ulahum sai suka cika musu wannan yarjejeniya da suka yi na abin da za a ba su allazi salahuhum alayhi wanda suka yi daidaita akan in ya warkar da sarkin su za su bashi to bayan ya warke sai suka ɗauki waɗannan awaki ko tumaki sai suka ba su ba ba'dhum waɗansu daga cikin sahabbai suka ce e itasimu to ku raba mana faqala allazi raka wanda yayi ya yayi wannan jinyan sai ya ce la naf'al hatta na'ti annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu raba ba har sai mun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nadhkur fa nadhkura lahu alladhi kana mu ambata mishi abin da ya faru mun je mun samu wani gari ne mun nemi su bamu masauki sun ki wani abu mai dafi ya ci sarkin su muka ce ba za mu yi musu rukuya ba sai sun bamu awaki muka yi rukuya suka warke bayan sun warke suka bamu to ga awaki ko tumaki manzon Allah kai kuma kai hukunci fananzur ma ya amuruna sai mu dubi menene manzon Allah sallallahu alaihi wa zai bamu umarni akai faqadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa waɗannan mutane sai suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa fa zakaru lahu zalika suka ambata mishi duk abin da ya faru tsakaninsu da waɗannan mutane fa qala sai wa ma yudrika annaha ruqya annabi yace wa ya sanar da kai fatiha magani ce fatiha rukuya ce annabi ya ce ya sanar da kai sun kala sai ya ce kad asabtum rukuya da kuka yi kun dace karɓan ladan rukuyanku shi ma kun dace iktasimu annabi ya ce ku je ku raba awakin awakinku wadribu li ma'akum sahaman ni ma malamin ku da na koya muku fatiha a kasa da ni eh mana karka dinga mantawa da wa diribu li ma'akum saman annabi yace ni ma a samun na. fa bahika annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sai ya fashe da dariya bayan musu wannan bayani to yan mu yan kwana sai wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora sannu sannu kwana ne insha Allah yadda muka fara shi yau da ikon Allah wataran kuma sai ga muna rufe littafin muna nemo kuma wani da namusa Allah ya albarkace mu Allah ya sa albarka cikin abin da muka karanta kuma inda muka kwanan nan duk wanda suke da littafi kar su manta inda aka kwana mai matsalan da ake samu shine duk lokacin da ka manta bayanan da aka kwana a kai to in an zo tashi sai ka ji shi kamar wani sabon karatu ne to sai ka gagara kuma alakantar da shi da na baya yanzu inda muka tsaya malam yana bayani ma wannan bawan Allah akan alkur'ani magani ne kuma Allah bai saukar da wani magani da ya sha gaban alkur'ani ba sai kuma ya kawo mishi misali da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda aka yi magani da alkur'ani ko to yanzu nan gaba za mu zo mu ji ƙarin bayani akan hanyoyin da ake bi domin aiwatar da irin waɗannan waraka da alkur'ani da kuma sauran magunguna da Allah ya saukar wadda suka shafi cututtukan gangan jiki ko kuma cututtuka irin na zuciya Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gama lafiya to tambayoyi ko bismillah na'am أعوذ بالله من الشيطان bismillahir rahmanir rahim an yi addu'a ma ne cewa Allah ya saka wa malin da tambayoyin guda ɗaya guda ɗaya ce yake cewa wani malam eh, menene za ka ce ko kuma ne matsayin waɗanda suke cewa a matsalar da najeriya suke da shi a yanzu ba ta da mafita kuma da magani to illa a ce mai tambayar zai ɗan bi bayan karatun kaɗan zai ji maganin da ba najeriya ba har duniya ma za ta samu waraka mun fahimta ko saboda haka maganin magani na nan kuma muna fatan da ikon Allah Allah zai magance mana waɗannan matsala saboda haka tsayuwar mu akan neman hanyar waɗannan magunguna shi zai samu magance waɗannan matsaloli Allah ya albarkace mu waɗanda suke suka shiga jarabawa Allah ya ba su sa Allah ya sa albarka a cikin jarabawa kuma kullum nakan ja hankalinku game da abin da ya shafi karatunku ku yi kokari ku tsaya abin da ya kawo ku shi musulmi abin kunya ne a musulunci musulmi ya satan kansa duk kayan aiki da musulmi zai ci jarabawa ko da indiyanci ake musulunci a mai tanadi sai dai idan ya jahilci kansa jama'a mun fahimta saboda ku yi kokari ku dage ku fuskanci abin da yake tafe da ku ku kalli kuma makoma ku kalli abin da za ku fuskanta a rayuwa ku kalli bayan ku ku kalli kasan ku kalli addinin ku ku tsaya ku yi karatu tsakanin ku da Allah kuma ku yi kokari ku ci jarabawanku Allah ya ba ku sa'a Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin ku subhanaka